To me, I prefer to remain in Nigeria. If they organize the country called Nigeria. But if, if people cannot organize it, giving us Biafra will be the best. From what the Masai people said that uh, actualization of um, Biafra is imminent. But I believe that one day it will come. Sooner or later, we will know that Biafra will come. Mutumin farko Ibn Zim Okenna ya ce ya fi so ya kasance cikakken ɗan Najeriya idan har za a tsara al'amuran ƙasar yadda ya kamata. Amma muddin ba yi hakan ba, basu Biafra ne zai zama mafi alheri. Sai shi kuma mutum na biyu ɓareci duka ya ce ko da yake bai san matsayin da aka kai ba ga cimma burin kafa ƙasar biafra yana imani cewa wata rana za a wayi gari a tarar biafra ta tabbata sun yi waɗannan hasashen ne a yayin da suke mayar da martani kan maganar da ƙungiyar masofta ta chief raf wazurike ta yi cewa tabbatar da jamhuriyar biafra ta kusanto kamar yadda wasu jaridun ƙasar suka ruwaito jiya lahadi wannan batun ne kuma ya sa muryar amurka ta tuntuɓi malam abdullahi baban hadiza rigasa kan abubuwan da kan janyo yawar kiraye-kiraye na neman ɓallewa daga ƙasar irin wannan kiraye-kirayen na neman ɓallewa ci gaba da faruwa za a ci gaba da yin shi matukar ba a samu daidaito da kuma adalci ba a tafi shi da gwamnati to amma da zarar aka ce akwai daidaito akwai kuma adalci a yanda ake tafi gwamnati za ta ga cewa mutane ba za su ga wani irin wannan kira kirayen ba yanzu misali wani abu ɗaya da kwanaki muka zauna muka yi nazari shine za ka ga cewa ita gwamnati wai shin mutum nawa ne suke kula da su mutanen nan fa za ka tarar mutum uku ne daga ɗan kasuwa wanda ya yi ritaya ma'ana ya daina aiki sai ma'aikaci su kenan mutum uku nan ka gane in ka karkasa 'yan Najeriya duka a wannan matsayin ake duk inda ka ɗauki mutum za ka ga cewar ila ko ka ce ɗan kasuwa ne shi ko ya gama aiki ko yana kan yin aiki sai ka ga cewar to wa'annan mutane uku ba wanda za ka je ka ji yana cewa ya gode da abin da ake ci to ga dole a samu irin wannan kiraye kiraye din sannan kuma misali in ka kalli misali ma'aikaci sai ka ga cewar yanzu kusan ma'aikaci ana biyan shi rabin albashin shi ne dan duk abin da in ana baka dubu ɗari eh, dubu ɗari na ya koma maka dubu hamsin ne ko dubu arba'in to ina za a zauna lafiya to haka nan wanda ba ya gama aikin fansho eh wasu kuma ga sunan su ba su ma san me ake ciki ba ma'ana suna jin daɗin su fiye da kima to kaga bayan da za a zauna lafiya Alfonso gwe muryar Amurka daga Owe